أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين دشدة وتن عشرين دبير وتن شوال hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da 26 ga watan wato biyar miladiya 2025 biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa yau za mu tashi a kan kashi na takwas cikin wannan littafi talafin wasu tuna wato qissa min nihayatu zalimin wato yau za mu tashi kissa ta takwas shine masari'u qaum madiyan shi ne masari'u qaum madiyan wato halakan mutanen wannan madiyan yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya halaka su aqibatul ghashashina ay ghashashin sune wato a akiban macuta wanda suke cutan mutane akiban macuta wajen ciniki wajen mu'amala wajen sune ghashashin wanda su shahararru ne wajen cuta wajen zaluntar mutane wajen awo ko wajen nauyi ko wajen wato wajen gwadawa ko wajen nauyi ko wajen auna ko wajen nauyi macuta ne allazina ilallazina matar da ma'iruhum wa kharabat aizimamuhum wannan za a yi wannan kissa ne ko wannan magana za a yi ta ne zuwa ga waɗanda tunaninsu ya mutu wanda su ba su san komi ba sai kansu suka sani ba su da tunani wa kharibat zimamuhum duk wani tunani irin na linza wanda zai taka masu burki ba su da wani abu irin wanda suka gani wanda zai taka masa burki ko zai da su wani habu hukuka gairahun suna kwashe kayan mutane arzikin wasu da haƙoƙin wasu suke ɗiba ba abin da ya dame su har wasu ma idan aka ce masu wannan dukiyar ma ta maraya ce sai su ce ai dukiyar maraya ma ta fi daɗin ci wa afsadu fil ardi ba da islahiha suka yi barna cikin ƙasa bayan da ƙasa ta gyaru suka dawo suka lalata abubuwa zuwa ga waɗannan mutanen ne uqaddimu masariya qaumin qaumin qadatuhum shahawatuhum zuwa ga waɗannan ne wannan kamar takarda ce kenan yake rubuta ta jawo hankali zuwa ga waɗannan mutane wanda ba su da tunani kansu kawai suka sani ba su yi tunanin zalunci ba ba sa tunanin mai rauni kawai abinda suka sani kansu inda su sun sha sun samu sun samu abin da suke so to bukatar su ta biya kuma in bukatar su ba za ta biya ba ba su damu kowa ma ya kare ba ko halaka za yi gaba daya su kan ba abin da ya dame su su ne kaumin matan ba ma'iro ba su da tunani kwata-kwata zuciya ta riga ta ke kashe ta musu da haka zuwa gare su wannan uqaddimu masari a kaumin qaumin qadatuhum shahawatuhum shine zan kawo maku bayani akan wasu mutane wanda sha'awarsu ta ja su suka tafi kawai sai ita sai abin da sha'awar ta bi ta ce jagora duk inda san ransu yadda da sha'awar su tonan suke bi ba sa tunanin abin nan daidai ne ko ba daidai ba ne haka ran suke so haka suke so to haka za su wa abadu shajaratan min Allah ta'ala har suka koma ma suna bautan a suka bar Allah tabaraka wa ta'ala saboda son rai wa hum qawmu madyan lil izzati wal itibar wannan sune mutanen madyan za a kawo mana wannan kissa ne saboda mu'astu kuma mu lura da ita abin da ya samu waɗancan in mu ma muka kwatanta irin shi zai same mu wannan shine sakana qaumi shu'aibin bi ardi madyan bi sham qurba qura lutin mutanen shu'aib alaihi salatu wassalam sun zauna a wata ƙasa wadda take bi ardi ne wadda ake cimma madyan bi sham asalin wannan madyan tana nan a ƙasar sham qurba qura lutin kusa da garin lut nan garin da lut suka zauna nan wannan madiyan take ita ma kusa da su ne wa kanu ya'buduna al-aika sun kasance suna bauta ma wata itaciya da ake ce ma itaciyar rukuki asalin rukuki inda itace suka tattaru da yawa to akwai wata kantame mai itaciya mai reshe manya-manya sai suka koma ita suke bauta gashi can kasan kuka duba al'aikatu hiya shajara al-kabira al-muttaffatil asani alkasiratul furu idan aka ce aika hiya shajara ita ce itaciya alkabira katuwar itaciya almuttaffatul absan wanda ko ina tana da rassa ko ta ina sun lullube ta alkasiratul furo suna da reshi daban-daban ta nan da nan da nan da nan katuwar itaciya sai kalli wannan kace itaciya a cikin wannan rukuki ga rukukin ganye ga itace ga kaza sai suka koma suka koma suna bautan wannan itaciya ke sa ke ce masu ahlul aika mutanen rukuki to asalin ita ce ita ce babban abin da suka koma suna bauta ma a wannan wuri suka saki Allah tabaraka wa ta'ala to da ka wanda ya halaka ba yadda za ka da shi yadda za a jawo tunaninsa ba zai je ba kuma ko yanzu ai haka ake wanda ya halaka duk abin kai in ma ya gane kana yawan yi mai nasiha kana ja mai hankali to abu biyu zai yi in ya fi karfinka ya ce kai kan ma ka ƙara zuwa wurin shi kawai shi kai kullum sai wazi ko kuma in yana ganin kana tasiri a kan shi to shi ya ƙaurace ma sau da aka sai ya ɓace ma kawai ya daina magana da kai ya daina hudda da kai in waya ce kai mai dubu ya ki ɗauka sau dubu ba shi kenan ba dai in ka je wurin shi da aka gan shi kuma balle ma in kai kai mai wazi to daga nan sai ka kyale shi kawai ya so ka zauna lafiya ya fito ko min dunilla qala ta'ala kazzaba ashabul aikatil mursalin wato waɗannan mutanen rukuki wanda suka yi bautar wannan a sun karyata manzanni an ce sun karyata manzanni kamar yadda in muku manta ba muka fari cikin tafsiri can da muka yi na Ramadan cewa karyata manzo ɗaya karyata manzanni ne gaba ɗaya saboda haka duk wanda ta karyata manzanta ta karyata mai bi masa ma na gaban shi ma ta karyata shi ba za su yadda ba da kowane komin bayanin da zai masu sai sa kai masu hukunci a matsayin kawai wanda gaba ɗaya sun karyata manzanni wa kanu ai man wa kanu min aswa mu'amala su waɗannan mutane su suka fi kowa mummunan hali wajen mu'amala ba su iya mu'amala ba kwata-kwata kuma waɗannan abun fa abu ne fa wanda dole sai da su za a tsira lahira mun sha maimaitawa tumiraran wa tikraran abubuwan nan guda biyar kowa ya sa a ransa cewa ka sa sa nisba ainaika a gaban idanunka ka sa cewa dole a lahira sai da su za su yi. sai ka yi su na farko ka ka a wajen aqida na biyu ka ka a wajen ibadat na uku ka ka a wajen akhlaq na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hudu kasanka ala wajen adabu wa sunanul mustafawiyya na biyar kasanka wajen mu'amala waɗannan kowace kaman kwantena ce kowane cike yake da kaya cike yake da aikace-aikacen da ake so a yi aqida ba a gama ta kowace ibada ba a gama ta sai dai kawai an shiga wata wahala a canza wata wanda ya kasa tsayuwa a sallah sai daga zaune haka za a yi ta yi hasi ranar mutuwa sai faran da aka ce mutum bai ma san abin da yake yi ba haka nan adab akhlaqun nabi sallallahu alaihi wasallam halayensa da ɗabi'unsa dole ne mu kwaikwaya mu koyi da su domin annabi sallallahu alaihi wasallam halayensa gaba ɗaya bin su addini ne inda yace ayi ayi inda yace a bari a bari kawai shine zama lafiya sannan adab ladubban da ya koyar me za ka yi za ka fita daga gida ka shigo za ka kwanta za ka ci abinci ka ci za ka sa tufafi za ka sa takalmi za ka sa wane ne shi ne adab wasu nanul mustafawiya kowane sai ka kalla mai manzon Allah ya yayi da ya haka kai ma kai ya yayi da ya haka kai ma kai sannan bayan haka nan mu'amala mu'amala wani wurin ma dan a nuna babba ne da girma sai ya ce addinu al-mu'amala gaba ɗaya addini shine mu'amala kawai sau da aka mu'amalan nan tana da matukar muhimmanci babban mu'amala ce kowace kuma sai an yi mu'amala tsakaninka da Allah mu'amala tsakaninka da kanka kai karan kanka mu'amala tsakaninka da mahaifanka mu'amala tsakaninka da 'ya'yanka mu'amala tsakaninka da makwabtanka mu'amala tsakaninka da dabbar da ka ɗaure a gida mu'amala tsakaninka da mata da kai da matarka ko ke da mijinki mu'amala tsakaninku mu'amala akan makwabta mu'amala a mutanen unguwarka mu'amala akan mutanen ƙasarka sannan dawo mu'amala alal jamadat sandararrun ma abubuwa ya kai mu'amala da su abubuwa waɗanda ba su da rai kwari ne dabbobi ne ya kai mu'amala da su duka wannan sa'an tambaye shi mu'amala tana nan cikin nan kowane sai an taba ya kai mu'amala tsakaninka da Allah ya kai mu'amala tsakaninka da kanka ya kai mu'amala tsakaninka da iyayenka ya kai mu'amala tsakaninka kuda da masu bacci su rika ji naga wasu na bacci <laughs> so da aka kowa ya san wannan ya san wannan abubuwan labun da mai saboda haka ba za ka gama karatu ba kwata kwata ba za ka gama ba za ka yi ta yi ne kana nemowa kana cikin tafiya ka ga wannan ashe ba daidai bane ka ka aje shi ka canza ka gyara kai ta gyara kai ta gyara kai ta gyara kai ta gyara haka mutu kun ga yanzu da za mu ɗauko littattafan shehu usmanu kawai mu ce mai ta karanta to sai mu aje komi mu ta yin su ba mu san kashe kanun da za mu yi mu gama ba kuma kowane sai da ya magana mu'amalo kowane da nashi kowane da nashi ya yi magana ƙida can zai magana mu'amala zai magana a kan biyar ɗin nan ya ta zagayawa ya ta rubutu da ka ɗauki littattafan shi kana duba za ka ga abin da ya magana cikin biyar ɗin nan ya ta zagayawa ya ta zagayawa ya ta zagayawa aka yi littattafai da yawa ga sunan an tara him ko ɗaya ma ba mu karanta ba nan. idan wanda ya karanta da kanshi to su kadai yanzu da zaka ce a kyala kowane ma a kyala kowane littafi mu dawo kan waɗannan mu ta karanta shekaru za mu muna fama ga wanda ma muka gane kenan wasu ma sun fi karfin mu to kuma ku duba dai wani haka mutum ya tunanin wai ya ma daina karatu ko ya kai lokacin da zai bari dama daga ran da ka daina makaranta to ka sa ran daga ran nan ne ka sa dan ba a matsayin ka halaka kawai amma fa ba ta aka sai ka zo nan ba ka je duk inda ka ga nawa kai ta yi amma fa dole sai ka yi ta yi har mutuwa ta same ka kana ta yi ya zama mutuwa ce ta tsaye da ka ba kai ka tsaya ba shine kawai da haka abin babba ne ƙato ne babban abu ne ke gabanmu wallahi ba maganan wasa cikin abin nan babban aiki ne ke gabanmu jajawar inda muna so a je can a kubuta to sai fa an yi aiki jajawar da kadari ma ta ta'anna ta nalo ma ta tamanna gwargwadon yadda ka wahala kuwa gwargwadon za ka samu abin da kake guri kake so ka samu amma ka yin komi shabihun bil mustahil a samu yadda ake so saboda haka waɗannan mutane sun kasance ai yabkhasuna sunan mikyal suna tauye ma'auni ya yashtaruna bil za'idi wa ya yabi'una bin naqis su idan suna so su saya to sukan so a cika masu har da ƙari a cika a ba su gyara a ƙara masu su ko in za su saida wa mutane su saida na kasashe su tauya ma'aunin in za su saida wa mutane ba haka ake ba wa Hibuna, amwalan nas bi qat'i tariq alayhi sannan suna kwace ma mutane dukiya ta hanyar su tare hanya su kwace da karfi su kwace mutum ka yanzu ba dukiya ake kwacewa ba mutanen ake kwacewa ma fa arsalallahu lahum sayyidana shu'aib sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya aika masa shugaban mu shu'aib wa kana yulaqabu bi khatib al-anbiya akan ce masa ne khatibul Ambiya saboda Allah ya ba shi iya magana kuma duk da iya maganan nan nashi ba su bi shi ba yana daga cikin wanda aka zaba cikin annabawa akan cewa yana da harshen yin magana da in dai an saurara sai an gamsu kuma ana lissafa shi ɗaya daga cikin annabawa larabawa amma ina ba su ji ba ba sa jin magana ba sa jin magana qultu wa rajah anna sayyidina shu'aib ghayru shu'aib ibn salih alladhi iltaqa abi musa wannan shu'aib din da ake magana ya ce rajihin magana ba shi bane wancan shu'aibin da suka haɗu da annabi Musa alaihi assalam wadalika li bu'dil al masafati az zamaniyya bayna al ithnayn saboda akwai nisan zamani sosai tsakanin mutane biyu wallahu a'lam qala ta'ala ga abinda Allah tabaaraka wa ta'ala fad'ahum shi wannan annabi ya kira su ila tauhidillahi ta'ala akan su kadaita Allah wa ila tarki ma yaf'alunahu min al munkarat sannan su nisanci abin da suke aikatawa na abubuwan ki da ba su da kyau wa sajjala alqur'anu ma dara baina sayyidina shu'aib alayhi salam wa baina qaumihi wa min dalika saboda ka qur'ani ya dauko mana ko abin da ya faru tsakanin sayyidina shu'aib alayhi salam da waɗannan mutane kamar yadda gashi nan qala ta'ala wa ila madyana akahum shu'aiban haka nan zuwa ga madyan mun turo masu dan uwansu shu'aib qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru yace ya mutane na ku bauta ma Allah tabaaraka wa ta'ala ba ku da wani abun bauta fa wanda ba shi ba qad bayyana bayyinatun min rabbikum hujjoji sun zo maku a fili daga wurin ubangijinku tabaaraka wa ta'ala ga bayanai nan an maku daki daki fa kayla wal mizan dan haka ku cika ma'auni wanda ake aunawa kamar mudu kenan wal mizan haka nan wajen nauyi ma ku cika ku daina cutan mutane wala tabkhasu an-nasa ashiya'ahum ku daina tauye ma mutane kayansu. in an zo ciniki wajen nauyi ku daina cuta ya jama'a in an zo wajen awo na nauyi ku daina cuta awo ku auna yadda kuke so kuma in ku ne za ku saya auna maku wala tufsidu ay fil ardi ba'da islahiha ku daina banna cikin kasa bayan ta gyaru abubuwa sun yi kyau ai zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin wannan shine abin da yafi maku in dai ku mu'mine ne in dai kuna da imani to ku daina yadda da ai banna ku daina goya ma banna baya kun gani yanzu ku kalli halin da ake ciki mutane su fito su ta banna duk wanda ya banna a kashe mutane a kama mutane a ci masu mutunci a kai su cikin daji a wulakanta su kuma duk wanda ya shiga hannu sai ya ce ai wasu suka sa shi wallahi muna maku gaban nan ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ku daina yin wannan abu ku tuna kowa zai gamu da Allah da wanda suke yin da wanda ke sa su da wanda ke ba da gudunmawa da wanda ya taimaka da wanda ya ɓoye su da wanda yana gani ya bari ma suna ta yi su za a haɗu gaban Allah tabaraka wa ta'ala za a haɗu wattaku yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron ranar da za a mai da ku wurin Allah tabaraka wa ta'ala summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sannan a cika ma kowace rai abin da ta aikata ran nan wahum la yuzlamun fa zalunta kowa aljaza'u min la'amal. al'amal kowa aikin da yayi shi zai gani ranan ji tsoron Allah kuma ku sani fa za a mutu komin daren dadewa za a mutu za a je gaban Allah tabaraka wa ta'ala nan fa muka karanta da ku cewa wanda ko biron shi ya bada ko ya bada takarda aka rubuta zalunci aka yi abin da yake zalunci ne ranar tashin alkiyama da wanda ya bada biron ko wanda ya ba da takarda da wanda ya rubutun da wanda suka yi aikin kai tsaye za a hada su gaba daya a kulle su a cikin wani akwati na karfe sannan a wurga su cikin wutar jahannama gaba ɗayan su yanzu wuta ko ba a sa mutum cikin akwati ba in ya fada ciki ya nutse fitowa ciki akwai sauki balle sai an kulle mutum cikin akwatin karfe fa ta akai akwatin karfe ana mun karanta da ku za a sa su cikin akwatin karfe a kulle sannan a wurga cikin wutar jahannama wanda ya bada biran shi ma aka rubuta to balle masu financing abin su bada kuɗi suke bada kuɗi a sawo makamai a dinga kashe ƴan uwansu ka Allah ka babu mafita haka babu abin da za a yi kowa in ya iya kokarin sa yayi shugaba da mutane ke ganin kama wannan ne ya iya yin shi ya iya yin shi abu ya gagara Allah ya san iyakar karfa wanda zai yi in ya ki an sani in ya iyayin shi an sani kowa ma in ya iyayin shi an sani in kuma mutum ya ki an sani da wanda ya nadan da wanda aka nadan da kowa ma kowa ya sani wani aka kowa zai je girbi daidai abin da ya shuka ne kowa zai girbi daidai shukar da ya yi aljaza'u min jinsil amal kowa zai yanki daidai irin aikin da ya yi ne Wani aka kowa ya san abin da zai faɗi ma Allah tabaraka wa ta'ala ku daina barna cikin ƙasa wala taqudu bi kulli siratin ku daina zama akan kowace hanya tu'iduna wanda kuna ba mutane tsoro ku je ku zauna ku haɗu wa tasudduna an sabilihi an sabilillahi man amana bihi ku tare wanda yake wato yayi imani da Allah an sabilillah ku tare mutane daga hanya Allah wanda yayi imani ku hana shi wa tabghunaha iwajan sannan kuna son hanyar nan ta zama karkatacciya ta Allah tabaaraka wa ta'ala banna kuke so wadkuru id kuntum qalilan fakatharakum ku tuna lokacin da baku da yawa Allah tabaaraka wa ta'ala ya yawaita ku ya baku kaza ya yawaita yawan ku kuma ya baku arziki wadatacce wanda ciki kuke ci kuke sha wanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin kuma ku kalli yanda karshen al'amarin mabannata ya kasance ai kusa da mutanen lut kuke ba kuna ganin yanda Allah ya halaka su ba ana gaya musu wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadhi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu ko da yake akwai wasu bangare daga cikin waɗanda suka yi imani da abin da aka aiko ni da shi shi annabi yake gaya masu wa ta'ifatum lam yu'minu wasu bangaren kuma an kira su an nuna masa sun ki imani fasbiru to ku yi hakuri hatta yahkum Allahu bainana har Allah tabaaraka wa ta'ala ya hukunci a tsakanin mu wa huwa khairul hakimin Allah shine mafi alkhairin masu hukunci na haka lokacin da Allah ya so gaskiya ta tabbata ko ya so rinjayar ko an ki ko an so dole ne abin ya faru waɗanda suke ganin ɓanna suke so ko ɓannan suke so ta yadu idan mutane suka koma ma Allah suka tuba suka yi istighfari suka koma ga Allah in Allah ya so gyara ya zo dole gyaran nan sai ya zo ko an ki ko an so wannan ita ce maganan da annabin su yayi yana jawo hankalinsu, su qala al mala'u alladhina istakhbaru min qaumihi sai manyan gari waɗanda suka yi girman kai daga cikin mutanensu dama kuma kullum da su ake takusawa manyan gari su ne ba sa son a gyara gari a gaskiya sai su kawo banna su ta yi waɗannan manyan gari suka yi girman kai min kaumihi da nukuri na kaya shu'ai suka ce wallahi ba sai mun fitar da kai daga garin nan kawai wannan wa'azin da kake ba masu kana sai mana gargaɗi kana cewa kaza kana cewa abu zai faru ana cewa zai abun nan zai to za mu kore ka daga garin nan wallazina amanu ma'aka da waɗanda suka yi imani da kai za mu fitar da ku min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina za mu kore ku daga garinmu mu ku fita za mu maku kaca kaca ku fita daga garin nan ko kuma wallahi in dai kuna so ku zauna garin nan sai dai ku dawo cikin wannan aqidar tamu wannan bannar da suke wai sai dai a dawo ciki aw wannan babun nan ba fala awalau kunna karihin ko da ba ma so haka za ku tilsa samu da karfi mu dawo قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ أنجانا الله منها يتي إن كومك haka to mun yanka ƙarya kenan mun jingina ma Allah ta ba na'am ban ji ba oh ni na bata ko Allah minha yace ai qad iftaraina ala Allah kadiban mun yi ma Allah ƙarya mun yanka ƙarya kenan mun jingina ma Allah in udna fi millatikum idan muka dawo cikin wannan mummuna aqidar taku ba da idna jana minha bayan Allah tabaaraka wa ta'ala ya tserar da mu daga wannan mummunan ɗabi'a taku wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha rabbuna ba yiwuwa ma mu koma cikin wannan aqida taku in ma da zai yiwu to sai dai in Allah ne ya so mai haka nan sai dai in shi ya ce mana dan mu ba ma komai sai abin da ya ce shi ko bai umarni inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah baya umarni da banna wa sai rabbuna kullu shay'an kullu shay'in ilman ai wato Allah tabaaraka wa ta'ala ubangijin ilmin shi ya kewaye komi komi yana sane ya san komi duk abin da ake yi ya sani duk wannan rikiman da ake duk wannan abin da ake Allah tabaaraka wa ta'ala yana sane kuma ya san dalilin da yasa ya bari akai haka akwai wata hikima tashi da yake so ya tabbatar alallahi tawakkalna mu dai ga Allah muka dogara mun dogara ga Allah kawai shi kadai rabbana ftah bainana wa bain qaumina bil haqq ya Allah ka bambanta ka fito da abu fili ka buɗe tsakanin mu da mutanen mu ka bayyana mana mu gane gaskiya gaskiya ce ka bawo abin da zai bayyana tsakanin mu bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin Allah kai ne mafi alkhairin mai bada cin nasara mai kawo taimako in ka so ka bada gudunmuwa ka bada taimako to abu zai zo cikin sauki wa qala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi sai manyan gari dai wanda suka kafirta daga cikin mutanensa suka kara cewa ai ba su tsaya ba suka ce ay la in ittaba'tum shu'ayban innakum idhan la khasirun idan har kuka bi shu'ayb sune mutanen gargadi wannan gazol fikiri suke masu suna jan su a hankalce wallahi muna jawo hankalinku jama'a idan har kuka bi shu'aib kuka saki abin da kuke kai kuka koma kuka bi wannan mutumin da kuke gani innakum idhal laqasirun to kun zama tababbu ko asararru ku ne za ku yi asara ku zama ba ku da amfani arzikin komai zai lalace suratul a'raf daga aya ta 85 zuwa ta 90 daidai to ga wani bako ya zo bari mu gaida gani bako ne ko bako bako ne ko to kai maje ce ba kai namiji ne ko to eh to ne eh, namiji ne na gaba hujin kunni Thank you. لا لا بارك الله na'am saboda haka wannan shine abin nan din su aka ce wa fi surati hudin haka nan suran a cikin suratu hud ma an yi magana dara hadal hiwar baina shu'aib alaihi salam shi ma wannan maganan ta je ta dawo tsakanin shu'aib alaihi salatu wassalam wa qaumihi da mutanen da duka qala ta'ala wa ila madiyana akhahum shu'aiban ka ambata ai kaman ana cewa ka bada labari ma ka faɗi kissa abinda ya faru zuwa ga madiyan inda muka tura masu dan uwan su shu'aib alaihi salam qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu yace ya jama'ata ku bauta ma Allah tabaaraka wa ta'ala ba ku da wani abun bauta fa in ba shi ba wala tanqusul mikyala wala tanqusul mikyala wal mizan ya ce ku daina tauye ma'auni wanda ake awo da shi wal mizan da nauyi na wajen nauyi ku daina cuta wajen nauyi ku daina cuta wajen awo wannan yanzu in nace ai magana ba shi da iyaka mun ma sha magana ma kan wannan cutar da ake yi yau mutanen mu kowa inda ya samu dama inda ba wanda Allah ya taimaka ba yana yin wannan cutar in ka tafi wajen masu sai da mai in ka tafi wajen masu awo in ka tafi wajen masu kaza masu sai da abinci masu sai da siminti masu wane ne duka wannan sai dai wanda Allah ya zaba siminti mutane na zuwa su bude shi su rage yawan su ta diba suna zuba wani wuri su tara wasu buhunnan shinkafa ana yi a juya ta wata a sa mata man gyada wata a burkuce ta da wata galura a juya ta a juya kalar ta a ce iri kaza ce a saya da tsada masara duka duk abin da ka sani na yawanci waɗannan abubuwa ana yi mai sai da kayan ganye mai sai da kayan wane ne duka kowa sai dai wanda Allah ya zaba ko ina cuta to ya za ya abubuwa su tafi da kyau gani na irin wannan abubuwa ba daidai ba banna ba daidai ba sai ka so abu ka gani har masu magani sun iya yanzu yadda za su je a cire wannan expiry date din a canza ta sa wata sabuwa ka je ka sha magani ya burkuce ka gaba ɗaya kai da ka sai magani to yanzu ka sai ciwo su cire wannan date din da aka yi na expiry su cire ta su canza mata haka masu sai da kayan wanda ka san kai in gwanin duba sai ka duba expiry date ne ka je kanti manya-manya za ka sai kayan shayi ko za ka sai wani abu madara ka sai ta burkuta ma ciki domin za su cire isfiyarin date su liƙa sabuwa in ka tafi Kano zannuwa stika ke akwai kowane zane in an kace babba akwai stika shi a ɗauko ƙanana lilliƙa masu stikan manya manya manya manya kai ta sai ta sai a matsayin mai dukkan masu wannan suna nan zannuwa yadi duk yadin da ya fito sabo in dai ka shi kana so ka saya sayi yanzu da ka bari gaba in aka yi wata daya jabin shi za ka saya to ya za a tsira stika su je su lillika stika wayoyin nan da kuke gani ana ta saye kullum kullum kullum su je su su ce a yi masu irin da yawa a zuwa ce yar china ce a nan ita ce china take muni in ka tafi can wani wuri ka sai china lafiya lau to me yasa na to kaji duka dai ta yi zobaro don aka sa wanda bai ja ba sai a aje shi a shanya ɗauko galura zuba mai kaje ka sha galura ya ka gani duk wannan fa mutanen mu ke yin wannan abin to wannan ne gwamnati wannan gwamnati ne za ta zo ta gyara wannan wannan gwamnati ce ke yi gwamnati ne ke yin wannan gwamnati ne ke tuta ja a nemi kamu a sayo kamu a saya a kwaba a sa a ƙasa a cika durom din sai an ci rabin kamu sannan ba ka na dauko manja a titila da kaje ka ɗebe saman sai sai abin nan to ya za ya za man gyada duka duk waɗannan yanzu ba abin da ba abin nan ba in ka je ka sayo kawai sai dai ka ji wani abu kawai na tashi yana bugawa duk sun sa wasa ba ciki ba iyaka mai kura ma wannan mai sai da kura da nono ta iya cuta ta ta zuba ruwa wata ta kawo wannan to da ma ɓoye ta sama da sauƙi waken suya suke sa yanzu in wancan ce da ake sa ita tana ma da amfani ita da kanta ma kana shan hura da ita da ita waccan ta da ɓoye ce ni ba san ba sunanta ba nan kuka to to kuka ai wannan da ake cin tuwo da ita ce kuka wannan ƴaƴan su ma kuka sunan su idan ka ce ƴaƴan kuka in ka kake so a dan gane amma sunan ta ɓoye eh kwalwa da nono ah, eh? a harawa na gani eh an zuwa shi da ruwa mai tsoho dai kude ko gazi zira yadda da santa ke da eh ya kwami ɗai kwami ya eh, zama wani kwami tsoho dai ba dai kun gane wa yanzu kowa ya riƙe a ragarinsu ba dai an ganewa ba shi kenan ba na zanzan kuja ƴaƴan kuka to ai yare kawai kai wannan shi yanzu wanda ya san abin da ka ce mai ɗebo man ɓoyen can kawai ya san ƴaƴan kukan kake nufi dama amma in ka ce ƴaƴan kuka ai sai da kai wani aiki ga kalma guda ɗaya da za ka faɗa abu sai ka yi dogon kewaye-kewaye <laughs> Amma kowa ya yi garinsu ni dai haka da sani kuma da na ji na gane ita ce kuma wanda ke jin yare na shi ma in na gaya mai ya gani ba shi ke nan raf ne na dawo layinka Wane ne layinka eh kai ka san ya sunanta a garin ku kai to kuka to wanda kake ci a loma fa ita ya sunanta ita ma kuka eh ayan kuka yaran kuka wata kai ganyen kuka da zoki Yaron kuka to da wai wadda ake sa loma a nado idan wannan da za a dauka a kada ita ya sunanta to wannan ne? a lalle naku yaran daban da namu mu musamman yana da kyau ni ko na san da kyau wannan ni ani <laughs> na san da kyau yanzu wani kana son kukan ma ni wadda za a yi ba to yanzu ina da ita samma. yau yau din nan ɗalibata da aka yi magana cikin ramadan nan ta ce na ce a tana nan rubus kana so in samma ma yanzu an tashi ka zo in samma. ka ja yin mulmula ma to ka ji eh to kana ganin kukan da in ma yanzu mutum rashin lafiya yake yi sai a ce ya shata sai ya dangwala sai ya kuka maganin ta ɗan kaɗan ne yanzu na wasa da ita ma in ma so suka jima ba sai ta kara kuɗi ba kuka amfaninta ta kaɗan ne sai za da lokacin can su da suke shan ta can ka taɓa ganin wani damuwa wurin su ha ce masu jana cin wani abu to akwai wata da ta zo baturi ya ce ma ita yin za ta ci nama ma ita dangwala ta sa garin kukan ta ce wannan this thing this wannan ha Mun ko ina matasa wai su sai da su indomi shi yasa ga sunan duk Allah lankwashe ga yaro kawai matashi bai fi shekara 20 bai na tafiya rakwakwab rakwakwab rakwakwab rakwakwab kamar wani tsoho ga wanda suka dade ne suna tafiya gagau da da ba ina wala ka tabbaro ina awa wala na eh, eh to to kaji ko ai maganin ta ba dan kadan bane a ai ba mu ma faɗin ma shuru za mu yi da kayan mu ma yanzu wanda ke so ya zo ya ji sirri kukan a can waje ba dan ba bututu kyauta ba za a faɗi ba alaƙi kuka wasa ne to saboda haka wannan abin da ita da ƴaƴanta su kuma waɗannan ƴaƴan ma amfanin su ai ba ɗan kaɗan bane iya wanda muka gano ne mu kawai nan amma da zai tafi can gaba ku ga amfanin wannan abun a ba malam mutum zai ƙara wasa da wannan ma ba ƙaramin fa'ida cike da shi ba to da su ne ma ake sa cikin nonon da dama dama amma ba su nono yanzu ba ma wannan din suke sa ba wani nono in ka sha shi baka ma kwana lafiya ran nan ka kwamar da sai ka kwana da matsala shi ko asalin nono lafiya yake karawa annabi sallallahu alaihi wasallam har umurni yayi yana cewa ku rika shan nonon shanu wannan tangaram nonon nan ba karamin abu bane to balle kuma ka hada shi da habbatu sauda ko kwanaki nayi magana sai dai wata lokaci matsalan abun ka da wani da nai maganan kwariki sai tare da nan ya ce difa fa na nemi nonon nan na shanu mai kyau na kasa samu to yanzu wuri wallahi ya ce shi ba yadda zai samu nonon nan na shanu mai kyau ya kasa shi ya za a yi na ce oho to wala kai ka faɗi da ce eh ni zai faɗi amma ni zan nemo shi ka tabi can milka fol ka samu ko irin nasa ne ka zuba ba shi kenan ba shi dai ya fi sauran a sani na fa amma to ka tabi can na ce mai ya ce wajen ina ma take tukun a'a aiki ya kai aiki shi yasa wani abin gara kai shuru ka faro wa kanka aiki to in kana hada shi da habbatu sauda kana sha malam zaka ji zaka ji zaka ji irin yanda zaka samu a wannan akwai fa'ida sosai magani ne mai ma'anar kalima ita kanta habbatun kowane matsayin sa yake har annabi sallallahu alaihi wasallam ce alaikum bi hadhihi alhabba as-sauda ina mako murni da wannan bakan kwayan nan wannan habbatu sauda nan tana magani magunguna take sosai ko wasu ƙwari suka dame ku a cikin gida tsakacewa ce ce kuka rasa yadda ku zo ku sa habbatu sauda din nan ku sa ta a hayaki kamar turaren wuta ka warbaɗa ta ka gani cikin kwana nawa ka ga yadda gidan zai zama ka ga yadda za ku samu a wannan ma duk za su tsere ko shi shaɗanu aljanu ba sa son wani ba sa son ta duk wanda zai je wani wuri a ce mai yana da matsalan su da an zo aka bashi farko abin da zai fara baka garin habba ya ce ka je ka sa sha ruwa ka sa kai hayaki kai kai turari da shi kai tururi kai tururi kai tururi ka gani magani ne bi ma'anar kalima annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya ma wani wurin cewa waɗannan wannan da habbatu sauda da wannan ba maganin da ba sa magani sai dai abu biyu da tsufa da mutuwa tsufa mutuwa kuma ga masu maganin na alhamdulillah suna kusa suna ta girgida kai ni na san su ai ga masu magungunan nan sun ji sun san abin da ake faɗi gaskiya ne sun yi mujarrab ne an ji bayan hadisin an ji sun gwada sun gani sun ba mara lafiyan kuma da izinin Allah ya warke an gani abu ne mujarrab abu bane wani abu sabo illa ya ka mutane ba sa jin magana ya masu ga yadda abu yake mutum ya ta shan wahala ya ta shan wahala ya je kashe makudan kuɗi wani har sai an fitar da shi waje kuma a je wajen a kasa gane me ya dame ga umarnin manzon Allah kai wannan mana in ma za ka hada da wancan din hada amma sai mutum ya tsallake kwata kwata ma ba zai ma saurari wannan maganar ba dan an gaya mai wani a ce mai habbatu sada ya ce habbatu what <laughs> eh eh, eh ya tafi china a tafi gilaje a gaba zagaye-zagaye ba za a dawo abin da ma bai da shi a ce an gano wani abu a nuna mai wani abu bai ci abin bai taba shi ba ko yana jikin shi bai taba shi ba bai ce mai komi ba a kwakwalo ya dawo gida kuma wancan dai da ke nan ya taso mu ga tsiya to an ga mana an ga mana an abin nan ummul mu'minina har sai da aka tambaye ta aka ce ke ya aka yi kika san magunguna sosai har shi aka fara tambayar ta sai kan iya larabci wannan baiwa Allah ga ta yarinya ga iya larabci ga ga kwakwalwa ga basira ga shi duk abin da aka faɗi in taimaka magana wani lokaci sai nemi fasarar kalmomi aka ce wai ke ya aka yi kika wannan kalmu kika iya wannan kalma ta ce ha ta farko ba ita ba larabiya ce na biyu diyar sayidina abubakar sannan mamanta ummu ga shi nan an sani sannan kuma ga ta ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce a kure ta a harshe a kure ta a wayo ta ce kuma wannan abun nan ne to magunguna fa aka kika san magunguna ta ce ina gidan manzon Allah ta ce ina zaune nike ji ya faɗi wasu abubuwa ya ce magani ne wata ran kuma bai da lafiya sai larabawan ƙauye su zo su ce ina mutumin mu ce yau ba shi da lafiya to me ya same shi a ce kan ga kaza an ga kaza an ga kaza sai ce yana zuwa sai ya je daji ya babballo magunguna ya kawo ya ce a bashi wannan ya sha sai a sha ya ga warke tangaran ita kuma ta ga abin da aka kawo wata ran kuma bai ballan ba sai ya ce me ya same shi ko shi ya leko da kanshi ya gaya masa ya ce kaza kaza kaza nike ji a jikina sai ya ce ka sha kaza ka sha kaza ka haɗa da kaza ka sha sai a nemo abun a gaban ta annabi ya sha ta ga ya warke tangaran sai kuma ba zan san magani ba a gabana ake yi shi ya faɗi ma wasu sannan larabawan ƙauye su zo su ƙara faɗi mai wasu sannan kuma ba zan san magunguna ba allajikan ibnul qayyim shi kuma da ya tashi ka allajikan wannan ba Allah Allah kai masa rahama da ya tashi malam duk abin da aka faɗin nan da wanda annabin ya faɗi da wanda larabawan nan suka faɗi da wanda ummul mu'minin duk sai da ya tattaro su ya zuba su a cikin zadu mi'at ya ga wannan bai isa ba sai ya ƙara ware littafi kuma ya ce ƙibbun nabawi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara kawo su ya zuba a ciki ya yi littafi guda su kutum yanzu da zan ce kowa ya ɗaga hannu wanda ke da littafin guda biyu shi ne kada ya tona asiri ba a bari ko ko a tona ku gani ka a tona ka gani a ce ma ga littafin likitanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magunguna da duk in ka samu larura duba cikin littafin kuma dan saboda ma ka ji sauki da ya tashi sai yayi ciyon yayi sunan maganin yayi shi akan mu'ad yayi akan harufa idan aka ce ciyon da kake fama da shi ya fara da alifun ne to ga babin cututtuka na alifun da kuma magungunan alifun idan ciyon da kake fama da shi ya fara da ba'un ne to ga magungunan ba'un ga kuma ciyoyukan ba'un to ne ya za a yi wannan akwai alkhairin da ya wuce wannan a samu bayan Allah su mutane irin waɗannan abubuwan ya za wani filosofa da ya kalli ibn al-qayyim sai ya ce shi wannan malamin da ma bai karanta addini ba bai koma yayi magana addini ba a bangaren likitoci ma shine bangaren farko likita na farko na duniya ma dan abin da ya kawo yana gaban su sakarat sakarat ko a lokacin ba a san wani likitan mai sanin magunguna kamar shi ba amma da ibnul qayyim yazo sai da ya buge shi ce da kawai bangaren likitanci ma ya tsaya kadai ya isa wanda magana bangaren addini ma da likitanci kawai nan kadai yayi magana ma da kawai likitanci ma bangaren nan ya isa to amma ba mu ma da littafin kunji to ni na rasa wai abinda muka aje a gida duk littafin da aka tabo babu duk littafin da aka tabo to mi muka tara a gidan nan fa aka ce mana a matsayinka na musulmi dole ne ya zama a gidan kana da maktaba komin kankanta ta kana da wurin da ka ajiye littattafai ka tara nan kake zuwa in wani abu ya je ka dauko wa sai dai gandareren TV kowa zan gidan shi da TV amma ba littafi ko babu ko akwai wanda babu wane ne babu wane ne mai babu ya daga hannu kai ka cire ne ne kai ne ko dama baka sa ba amma ka sa kai in ki kai saboda kana ganin bai dace ka sa ba amma ba ka sa kai ba to na samu daya sauran da ka gani to sai ka sai wannan littattafan ka aje a madadin Tunda har Allah ya taimake ka kaki kafu karfin su gashi nan dai ku gane abun nan ba maganan wasa bane akwai abun da dole ne kai da kanka ne zaka rika zama ka nema ka dudduba ka bi bincika ka nema ka bi bincika ka nema sai ka kana sanin abun nan kaɗan kaɗan na gaya maku kamar yadda ruwa ke dugowa dis dis na in kullum kana samun abu kana sani sabo kana samun dis dis na wata rana in ka ga abun da ka sani sai ka yi mamaki aka ce masu wala "Kusur mikyala wal mizan inni arakum bi khair ni fa ina nufin ku ne da alkhairi ina nuna maku alkhairi wa inni akhafu alaikum azaba yawmin muhit kuma ni ine muku tsoron azabar wani ne wanda idan azaban nan ta zo fa za ta kewaye ba wurin gudu ba gudu ba wani ja da baya wa ya qaum awful mikyala wal mizan ya mutane na ku cika ma mutane awo da nauyi bil qisti da adalci wala tabkhasu an-nasa ashiya'ahum ku daina rage ma mutane kayan su wajen ciniki ko wajen kasuwanci wala ta asau fil ardi mufsidin ku daina ya daban na cikin ƙasa ana so mu gane su zauna lafiya kowa ya ji daɗi ku daina ya daban na a cikin doron ƙasa yin banna bai yi ba baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin rara a ce a samu wani abu wanda za ku samu daga Allah wanda Allah zai rage maku komin kankantar shi ku samu ɗan kaɗan mai alkhairi daga wurin Allah tabaraka wa ta'ala shi ya fi maku ba ku samu da yawa mara amfani ba wanda zai halaka ku wannan shi ya fi maku in kuntum mu'minin har in kuna da imani wa ma ana alaikum bi hafiz kuma ni ba mai tsare ku bane ba a ce in tsare ku ba in kewaye ku kuma in azaba ta zo ban muku komi amma bani da iko akan ku balle a ce sai yadda nake so za ku yi qalu ya shu'aib sai suka ce masa ya shu'aib ku ji ba girmama ba sai annabin Allah ba sai komi ba kiran shi kawai suka kai tsaye gatsau ya shu'aib a salawatuka ta'muruka an natruka ma kana ya'budu aba'una wai sallolin da kake yin nan suke umartar ka cewa mu bar abin da muka tarar da iyayenmu a kai mu bar abin da muka samu kanmu a kai na iyaye aw an fa'ala fi amwalina ma nasha ko ko mu kiyin abin da muke so a dukiyarmu wannan sallolin naka da abin nan suke sa kake cewa mu bar abin da muka bar iyayenmu a kai ko kuma kada mu yi abin da muka ga dama a dukiyarmu wannan magana ce kana so ka hana mu mu yanda muke so a dukiyarmu innaka la'antal halimur rashid Lallai kai kam lallai kai ne wanda yake mai tunani mai kyau kuma shiryayye wannan izgili ne ta hakkumun ne wannan ake ce masa gatse ne wato kai kai ne lallai kam kai ne shiryayye wanda yake mai tunani izgili ne suke masa qala ya qaum ce ya jama'ata ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi ku bani labari idan ya kasance ina kan gaskiya abinda nake faɗin nan shine daidai kuma ina faɗi maku ne da dalili da hujjoji daga ubangiji na. wa razaqani minhu rizqan hasanan kuma ya azurta ni daga wurinsa ya azurta ni da arziki mai kyau ba sai nayi wannan mummunan bannan ba wa ma abun nan din su na yaman wannan wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu kuma ba fa ina nufin in saba maku bane akan wannan abun da nake hana ku ba ina nufin in hana ku ne ni kuma in yi ba dukkan mu ne kada mu ba daidai ba in uridu illa al-islaha mastata'tu ni ba abun da nake so banda kawo gyara gwargwadon iko na gwargwadon iyawa ta in saɓan nan na a daina yin ta a gyara abubuwa ma taufiki illa biLla, ba kuma ban dogara ga kowa ba ba mai datar da ni datarwa ta ba daga kowa ba ne sai ga Allah Allah shi zai datar da ni in yi abin da yake daidai alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib zuwa ga Allah kadai na dogara kuma zuwa gare shi nake mai da al'amari na wa ya qaum ya jama'ata la yajrimannakum shiqa'i shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qaum nuhin aw qaum hudin aw qaum salihin wa ma qaum lutin ay minkum bibai yace kada fa saban saba wannan da kuka yi man kada fa wannan sabo da kuka yi bin kin bin umurni na kada ya ja maku ya zama na an yusibakum irin abin da ya samu mutanen ya same ku mutanen nuhu ya same ku aw qaum ko mutanen hud aw masalihin alihin, kada wannan abu ya ja maku abin da ya samu waɗancan mutanen ya same ku in kuka saba min wa ma qaumi lutin minkum bi ba'id mutanen lut ma ba nesa suke da ku ba a zamani da gari kuma ba a dade ba ga abin da aka yi da mutanen lut ba kuma da ba nesa kuke ba da su gagarin ku nan gana su kuna gani wastaghfiru rabbakum kuromi Allah ya yafe maku wannan abu da kuke yi ba daidai ba ku bari ku tuba domin idan mutum ya yi laifi ya tuba Allah tabaraka wa ta'ala zai karbi tubar shi wato a taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu wanda ya tuba bayan ya yi laifi kamar wanda bai yi ba wani wani aka ce 'ya'yan adam dukkanku ku kullukum khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun yace dukkan ku masu yin kuskure ne mafi alkhairin masu kuskure wasu ne masu tuba wani wurin ya ce ya wannan ba ya ce cewa ya ma abin yake cewa yake cewa innakum eh, wannan tuqti'una bil-laili wan-nahar ya ku abin nan ba ya ku kuna yin kurakurai dare da rana kuna yi wa ana aghfiru dhunuba jami'an ni kuma in ya ibadi innakum tuqti'una bil-layli wan-nahar kuna yin kurakurai dare da rana wa ana aghfiru dhunuba jami'an ni kuma ina gafarta zunubai gaba daya fastaghfiruni aghfir lakum ku nemi gafara ta ni kuma sai in gafarta muku saboda haka watubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun saboda haka haka ya gaya masu wa ya da la shi ne nan kada ku yi wannan laifi wastaghfiru rabbakun ku tuba zuwa ga ubangijinku ko ta'ala ku nemi ya gafarta sun thumma ilaiki ya yi wannan sannan ku koma zuwa gare shi inna rabbi rahimun wadudun ubangiji na ko ta'ala mai jin kai ne kuma mai son bayinsa ne yana soyayya ga bayansa yana son bayansa masu tuba amma duk wannan abin da aka gaya masu ba su ji ba qalu ya shu'aib suka ce ya sha'aibu ma nafqahu katiran mimma taqul mu ba ma ma gane da yawa cikin abin da kake faɗi ba mu gane ba wa inna lanaraka fina fa mu muna ganin ka cikin mutum ne mai rauni ma kai ba kowa ba ne walaula rahatuka naka in ma ba dan jama'an ka ba da muke ganin mutuncin ka naka da mun jefe ka kuma ma ta alaina bi aziz kai ba za ka buwaye mu ba kai saka gagare mu ba wai gagaran mu fa kai ba muka kyale ka kawai mun kyale ka ne don wasu dalilai inda ba dan wannan ba ma da mun yi maganin ka qala ya qaum arahati a'azzu alaikum min Allah yanzu jama'ata ta su suka fi maku kuka fi jin tsoro akan Allah tabaraka wa ta'ala yanzu saboda jama'ata ne za ku kyale ni kuna ganin su suka fi abin tsoro ay min Allah alaikum min Allah wattakhastumuhu wara'akum zahiriyan kuka ɗauki abin da ya shafi Allah kuka jefar bayan bayan ku ba ku amfani da shi inna rabbi bima na muhit ku sani fa ubangiji na tabaraka wa ta'ala muhitun bima ta'malun yana kewaye yana sane da abin da kuke aikatawa ya san komi wa ya qaumi a'malu ala makanatikum ya jama'a ta ku yi aiki ku dai a matsayin ku kowa yayi abin da ya ga dama inni inni amilun ni ma zan yi nawa saufa ta'lamuna man yatihi azabun yukuzihi. amma ku sani da sannufa za ku san wanda a azaba wadda za ta wulakanta shi za ta same shi za ku gani kowa zai ga sakamako wa man huwa zaba wane ne makaryaci kuma wane ne mai gaskiya za ku zani? War wartaqibu ku jira kawai kowa ya zauna ya jira In ma ma'akum raqib ni ma yana nan ina daku kowa ya daku ya ga abin da zai faru wannan sune maganganun da Hud alaihi salatu wassalam ya gaya masu aya ta 80 shu'aib shu'aib cikin suratul hud abinda shu'aib ya gaya masu a cikin wannan sura suratul hud aya ta 84 zuwa ta 93 qauluhu ta'ala inni arakum bi khair da yace ni ina ganin ku ina son alkhairi ne ya same ku ay bi sarwatin wasi'a ina son dukiyar ku ta yalwata ay fi rizqi bi sarwatin wasi'atun fi rizqi ina so ku samu dukiya sannan ku samu yalwa ta arziki wala tughayyiru ni'matallahi alaikum bi kar ku canza ni'iman Allah ta hanyar saba masa Idan mutane na cikin ni'iman Allah suna ta jin daɗi, sai suka koma suna ta saba ma Allah to za a canza wannan ni'iman ta dalilin sabo wal idrar bi ibadihi da cutar da bayan Allah ku daina wannan wa fi hadhihi ni'ma ma yughnikum an akhbi amwalin nas wannan ni'ima da aka baku akwai abun da zai wadatar da ku ba sai kun cuci mutane ba ba sai kun kwashi kayan mutane ba bi ghairi ba tare da haƙƙi ba ku rika dauka qawluhu baqiyatullahi khair ay baqiyatuhu ay lakum abinda Allah ya rage maku na rara min alhalali bada ifa'il huquqi bayan kun bada haƙoƙi da adalci bil qisti aktsaru khairan wa baraka shi yafi maku alkhairi da albarka mimma tabqunahu li anfusikum min at-tadfifi wal bakhsi wal fasadi fil ardi na abinda kuke samu kuna mallaka kuna rage makanku ay min na tauye ma mutane ma'auni da kuke yi wal da ragewa wajen nauyi wal fasad fil ardi da bannan da kuke ku samu kuɗi komin kuɗin da mutum ya samu ta hanyar banna ta hanyar zalunci ba su da amfani karshen ta ma wani azzalumin zai zo saboda ya kwace mai shi ma ya kashe shi a banza ya fito ko ultu wa zalla sayyiduna shu'aib annabi shu'aib ya zarce da ya ci gaba yuzakkiruhum bi ni'amillahi wa ala'ihi yana tunatar da su da ni'imomin Allah da kyaututtukan da Allah ya masu wayo hazziruhum shiddata ba'sihi yana yi masu gargadi da tsananin azabarsa wa quwwati satwatihi da karfin ikonsa wa hum yan'auna anhu suko suna nesa da shi sai su ƙara nesa ma suna nesa wa yanhauna anhu suna hana mutane kan ma su zo kusa da shi balle su ji wa yaskharuna minhu suna masa izgili suna cewa hawa ina bal wastajalu azab banda nan ma sai suka ce kai ka dame mu da wazi, ka dame mu da gargadi azaban nan da kake cewa in ba a yi ba za ta zo ka ta zo yau ka ce azabar ta zo ma israrin ajibin alartika bil ma'asi tare da dogewa da suka mai ban haushi da ban mamaki akan sabo ba tuba wana bil amwali suka ci gaba da kwace dukiyar nan ba su bari ba ba su daga kafa ba ba su sassauta ba wata fifi filmi kiyali suka ci gaba kuma da tauye ma'auni duk abin da aka ce su bari nan ba su bari ba qala ta'ala an qaumi shu'aib sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya bamu labari game da waɗannan mutane yace qala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi waɗanda shugabanni waɗanda suka kafirta daga cikin mutanensa sai suka ce in ittaba'tum shu'aiban in dai kuka yadda kuka bi shu'aib akan abin da yake kiran ku zuwa gare shi ne yana jawo hankalin ku ku shiri ku zama mutanen kirki innakum naku khasirun to ko ku ne tababbu kun yi asara gaba daya kaga wannan ai mummunan barna ce annabin Allah yana kira su ce wai in dai an bi abin da aka abin nan yake kira zuwa gare shi to su ne tababbu ma masu bin wannan daidai wa fi maqamin akhar qalu a wani wurin cewa suka yi qalu sawa'un alaina mu fa duk ɗaya ne a wurin mu daidai ne a waska am lam takum min alwa'izin kai wa'azi ko baka zama daga cikin masu wa'azi ba mu duk ɗaya ne ko kai wa'azi ko kada kai wa'azi duk ɗaya ne wato inna hada in hada illa khuluqul awwali. wannan ba komi bane face ɗabi'an mutanen farko haka aka yi ma nan ma da can ma an yi dan ka wa'azin ka ko waye duk ɗaya ne ko ma menene ma abin da ya faru ya faru wa ma nahnu bi mu'azzabin ko mu mun sani ba wani magana azaba da kake cewa za azaba ba wani azaba da za faru mu mun sani ba abin da zai faru wannan shi ya faru a bari gobe mun ji yadda aka yi da su in kaddara Allah lana albaqa wa huna bada al-intiqamullah in kaddara mu ji gobe bari gobe mu ji Allah ya tsare mu Na ai mutane an yi kan gararu da yawa duniya ba iyaka Allah da ya tsare mu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا نقي ضمائرنا وحذر أخلاقنا وقوي إيماننا وسجد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وانت راض عنا واحشرنا في ذمة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين